Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu a koda yaushe a kafofin yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke muku maraba lale da kamo mu a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Shugaba Barack Obama ya faɗa al'ummar ƙasar Vietnam cewar su da Amurkawa sun hau kan wata sabuwar turba ta tafiya shekaru 100 tare. yau talata da asuba hukumomin kasar girka suka fara kwashe mutanen da suke zaune cikin wani sansanin 'yan gudun hijira na jeka da ke idomeni dakarun sojojin demokuraɗiyya a siriya ko sham da ke karkashin jagorancin kurdawa sun ce sun ƙaddamar da farmakin ƙwato raƙa babban birnin kungiyar daesh a ƙasar sham a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta bullo da wani tsari na koyawa matasa da nakasassu sana'o'in hannu bayan haka za ku ji rahoto a akan cece kucen da kungiyoyin fararen hula ke yi game da shirin toshe barauniyar hanyar da 'yanci cira ke bi zuwa kasashen turai a jamhuriyar niger da shike cikin wannan nuwamba wato cikin watan nuwambar wannan shekarar ta 2016 ce za a yi babban zaɓe a ƙasar ghana za ku ji hirar da sashen hausa da malam bawa abubakar a kan shirye-shiryen zaben bayan haka kuma za ku ji shirin noma wanda halima jimarau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu dai ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum Shugaba Barack Obama ya faɗa al'ummar ƙasar Vietnam cewar su da Amurkawa sun hau kan wata sabuwar turba ta tafi shekaru 100 tare. Obama ya hasashen cewa wannan ziyara da ya kai Vietnam za ta ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu ta tsawon shekaru masu yawa. To sai dai kuma ko wannan dangantaka tsakanin tsoffin abokan gabar juna za ta yi ƙarfi ko kuma a'a za ta dogara ne kan wanda zai gaji kujerar shugaban Amurka daga hannun shi shugaba Obama a watan Janairu mai zuwa. shugaban cibiyar nazarin harkokin kasashen duniya ta singapore simon t ya ce hillary clinton ta taka muhimmiyar rawa wajen karkata hankulan amurka ga kasashen asiya lokacin da take sakatare harkokin waje to amma har idan donald trump ne ya zamo shugaba ko babu tabbas akan komai musamman ma ga kasashen kungiyar kudu maso gabashin asiya da vietnam da wasu batutuwa cikinsu har da cinikayya daga cikin waɗanda suka saurari jawabin shugaban na amurka babban ɗakin taro na ƙasa da ke birnin hanoi babban birnin ƙasar vietnam a yau ɗin akwai mutane fiye da dubu biyu cikin har da wasu jami'an gwamnatin vietnam jawabin nasa ya kuma taɓo batu mai sosa zuciya na kare haƙƙin bil'adama obama ya lura cewa tsarin mulkin vietnam ya ba al'ummar ƙasar 'yancin faɗin albarkacin baki da na aikin jarida da kuma ikon yin tarurruka. A yau Talata da Asuba hukumomin ƙasar Girka suka fara kwashe mutanen da ke zaune cikin wani sansanin 'yan gudun hijira na Jikanayika da ke Indomeni. An tura 'yan sanda a kalla 400 zuwa cikin wannan sansanin da ke ɗauke da 'yan gudun hijira kimanin 8,400. Hukumomin Girka sun bayar da tabbacin cewa ba za a yi amfani da ƙarfi wajen kwashe 'yan gudun hijirar ba. Wata mai magana da yawon kungiyar kula da hijirar mutane ta duniya a Girka, Kristen Nicolaidu, ta faɗa wa muryar Amurka cewa komai na tafiya daidai yadda ya kamata ya zuwa yanzu, amma ta ce gaskiya ne akwai 'yan sanda masu ɗan karen yawa a kewaye da sansanin na, na Indomeni, ko da za a iya samun wani yamutsi. Abin da ya bambanta game da kwashe 'yan gudun hijirar daga wannan sansanin a wannan karan idan aka kwatanta da na watan baya shine hukumomin Girka sun samar da wasu sansanoni daban guda tara a kewayen Thessalonica, ma'ana yanzu kowanne dan gudun hijira ya san sansanin da zai koma, kuma akwai wadatattun kayan bukatu da za a iya ɗaukar su a waɗannan sabbin sansanonin. Sansanin Jekanayika na Indomeni ya fara a zaman wurin yada zango na 'yan gudun hijira ne a bakin iyakar Girka da ƙasar Macedonia. Wurin ya fi cika cikin watan Maris idan wato inda mutane dubu goma sha biyu suka taru cikinsa a lokacin da ƙasar Macedonia ta rufe bakin iyakarta a watan Maris. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. dakarun sojojin demokradiyya siriya ko sham da suke karkashin jagorancin kurdawa sun ce sun kaddamar da farmakin kwato birnin raqqa wato babban birnin kungiyar daesh ko isis a kasar sham a cikin wani faifan bidiyon da suka sanya a yanar gizo wasu shugabanni biyu na wannan kungiya mai yin kawance da amurka sun ce an kaddamar da farmakin kwato birnin na raqqa kuma matakin farko shine 'yantar da unguwannin da suke arewacin sa wata kwamandar sojojin kurdawa rojda felat ta ce an kaddamar da wannan farmaki tare da taimakon sojojin kawancen da amurka ke majagoranci a sassan arewacin birnin ta ce mun kudura aniyar kawo karshen har haren da ƙungiyar daesh take kaiwa kan al'ummarmu ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya faɗa a lokacin wata ziyara a ƙasar uzbekistan cewar ashirin rasha take ta haɗa ƙarfi tare da kurdawa da kuma ƙawancen da amurka ke jagoranci wajen kwato birnin raqqa amurka tana goyon bayan rundunar dakarun demokuraɗiyyar siriya wadda akasarin sojojinta kurdawa ne su akalla dubu ashirin da biyar da kuma wasu jinsin larabawa su kimanin dubu biyar zuwa shidda amurka tana kokarin ganin ta ƙara yawan larabawan da suke cikin wannan runduna to sai dai jama'an amurka suna kokarin sassauto da tsammanin cewar za a iya cimma nasara da gaggawa wani jami'in diplomasiya na turai ya faɗa wa murya amurka cewar shirin da ake yi yanzu shine na killace akasarin birnin na raqqa a kwaci ƙauyukan da suke arewa da yamma da kuma kudancinta ya ce adadin sojojin larabawan da suke cikin wannan rundunar ba su da yawa ko kwarewar da za su iya tunkara gogaggun mayaka na daesh da suke kare birnin ya ce bai kuma kamata a sanya sojojin kurdawa su jagoranci kwato birnin na raqqa ba wanda birni ne na jinsin larabawa Duk da cewa har yanzu kungiyar Taliban ta Afghanistan bata fito ta tabbatar ko kuma ta masanta mutuwar shugabanta a Mansur a wani harin jirgin drone na Amurka ba, da alamun shugabannin kungiyar suna shirye-shiryen nada sabon shugaba. A cikin wata sanarwa da aka bada a kafofin yada labarai masu goyon bayan Taliban cikin harshen Pashto, Wani babban jigo a Majalisar Shura ta Taliban ya buƙaci mayakansu da kada su mayar da hankali ko kuma su nuna damuwa game da makoman Mula Mansar a dalilin rahotannin da wasu suka kirkiro. A cikin sanarwar, wannan jigon da ba a bayyana sunansa ba ya yi nuni da sadaukar da kai da Taliban ta yi, da kuma ƙara da cewa ƙungiyar ba za ta bari abokan gabar tasu wato su da ƙawayen tasu na kasa ba. Wani shugaban kungiyar ya faɗa cikin wata sanarwa daban cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ko su gurgunta, ko da kuwa labarin mutuwar shugabanta ya zamo gaskiya. Ya jaddada cewa dama kungiyar ba ta dogaro a kan mutum guda, kuma za ta yi iyakacin ƙoƙarinta wajen maye gurbin shugabanci da gaggawa. ya jaddada cewa idan har mutuwar mansur gaskiya ne hakan zai karfafa mayakan taliban tare da janyo karin rashin tsaro ga amurka da gwamnatin afghanistan labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da gwamnatin najeriya ke gab da cika wato cika shekara ɗaya da fara aiki yanzu haka dai gwamnatin ƙasar ta fara wani shirin koyawa matasa da nakasassu sana'o'in hannu domin dogaro ga kai maimakon gwamnati za ku ji ƙarin bayani daga wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya Tuni dama ministan kwadagon Najeriya Chris Ingige ya bukaci matasan Najeriya su kauda idon su daga neman aikin gwamnati, maimakon hakan su koyi sana'o'i don samun kuɗin biyan bukatun rayuwar yau da kullum. Wannan ya nuna matakin gwamnatin Buhari na cika alkawarin kamfe na samar da ayyukan yi ba zai bullo ta karin ayyukan gwamnati ba, don yanzu abun nema ma shine tabbatar da dukkan jihohi na iya biyan ma'aikata albashi ba tare kuma da rage yawan ma'aikatan ba. Gwamnatin dai ta bullo da wani tsari na tsabar kuɗi rabin naira tiriliyan ɗaya don koyawa matasa mata da masu fama da na ƙasa miliyan takwas sana'o'i sana'o'i da kuma basu jari. We are going to the most rural local governments in the state. Za mu shiga can kuriyar yankunan karkara ne, kuma za mu fara ne da kashi 30 cikin 100 na kananan hukumin Najeriya 774, in ji ministan labarun Najeriya Lai Muhammad da yake amsa tambaya kan wannan shiri da gwamnatin ta bullo da shi bayan ta da farashin litar mai ta koma naira 145 daga naira 86. Shin in haka ne ta yawa gwamnati za ta iya zaɓo waɗanda za su amfana da wannan shirin. Za mu yi aiki tare da kananan hukumomi da ko ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama ke aiki a yankunan, kuma ai dama muna da tarin bayanai daga hukumar zaɓe da za mu yi amfani da su don isa ga irin waɗannan mutane masu bukata kamar tsoffi matan da mazajinsu suka rasu da sauran miskinai da fakirai muhammad alkali sarki da maturu daga arewa maso gabashin najeriya da ke farfadowa daga illar boko haram ya faɗi abin da yake gani zai fi zama gyara kayan ka. ya kamata a mai da hankali kan matasa duk wani abubuwan da ya faru na abubuwan boko haram ɗin matasa su suka fi runguman shiga cikin wannan abubuwan da ya ta faruwa idan matasa kusan suna da abin yi din ba za su saurari wani abin da zai zo ya canja musu hankali ko da ma shaye-shaye da matasa ke ga suke taruwa na rashin aikin yi ne yake ba su dama suke taruwa waje daya har sai iya zuwa aiwatar da wani abin da ya shafi ta'addanci amma in ya kowa ya samu aikin yin sa yana zuwa waje ɗayan ma ba za su samu zaman balantana har su wani abin da ba zai amfani al'umma ba ya kamata a mai da hankali akan ci gaban matasa da sama musu aikin yi matashin PDP Yusuf Lamido Cikaire bai gamsu da yadda gwamnatin ke tafiya ba a baya an ga wannan kura-kura in ka kawo ministocin da ba su san kan kasa da yadda za su gudanar da abubuwa ba domin mulki gudanar da jama'a ne in ba za a iya gudanar da mutane ba duk magana an shuka kwalta duk magana an shuka eh, pole na wuta duk ƙarya an yi a banza ya za ka kace mutane irin su ameci da suka yi mulki shekara takwas su fashola duk suna cikin wannan gwamnatin su chris ingige duka abu rigimar da aka yi a jihar anambra da shi aka yi mm. ka ce ba su san ƙasar nan ba sai kai ne ka san ƙasar ba ina ce na san ƙasa fiye da su ba ba yadda za a yi kuma in san ƙasa fiye da su abinda nake nufi shine shi ameci da kake misali zaɓe ma tukunna da ya yi gwamna a rivers an kai lokacin da san da ya gudu gudu za a yi iri election dinsa ba zai ma iya zama a rivers in ba don ya sun za a kada shi zaɓe wiki da ke gwamna yau shine ya je ya tsaya masa da rigima a kotu sanda ya kwace masa kujera shi a ya gudu gana kuma dai me za a ce karin maganar nan da ke cewa da ruwan ciki kan ja na rijiya ko ko guntun gatarinka za su yi wa talakawa amfani a zamanin da gwamnati ke fama da karancin kuɗi don faduwar darajar fetur. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin fararen hula ke ci gaba da taron faɗakar da jama'a dangane da rashin dacewa wata cibiyar da hukumomin ƙasa ke shirin kafawa da haɗin kan ƙasashen turai da nufin datsewa 'yanci ranar hanyar ratsawa ta ƙasar domin shiga ƙasashen turai ta barauniya hanya. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma daga Yamai ya turo mana rahoto. alkalman hukumomin nijar sun bayyana cewa mutane 'yan kasashen afirka sama da dubu ɗari ne ke ratsawa ta ƙasar a kowace shekara domin zuwa ƙasashen turai ta ɓarauniyar hanya lamarin da ya sa shugabannin nafiyar turai tuntuɓar takwarorinsu na nijar kan buƙatar kafa wata cibiyar da za ta kula da datsewa irin waɗannan baƙin haure hanya kafin su dangana da iyakar algeria ko ta libya Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam irin su Alternative Espace Citoyen wacce ta shirya wani taron muhawara akan wannan batu na ganin shirin ya saba wa yarjejeniyar ƙasashen sai da yawo da iyomowa. Saidu Abdu na mai kula da kare hakkin matafiya a ƙungiyar ta Alternative. To wai shin in gwamnatin Nijar ta ce za ta rike bakin hauren nan in aka rike bakin haure a bakin jihar Agnes ya za a yi da su? deja jiha ce wadda mun san da bakwanci hankali cikakka da kwai ba bisa ga kuma in ce kiwon lahiya ma na al'umma za a samu matsala akwai hannun da kasashen sai da yawo suka sa bisa ga wata takarda wadda ake ce ma protocol de la CDAO pour la libre circulation des personnes et des biens wannan kundin in ka ɗauke shi daga harko har ƙarshe yana cewa ne ya kamata a ce kasashen nan goma sha biyar na CDAO a ce dan adam wani dan kasa daga cikin su in ya tashi zai wata kasa babu wata tangarɗa babu wata matsala muddin yana da passport ko yana da ID card yana iya yawo a cikin ƙasashen nan da yake bayani akan wannan shiri a yayin ziyarar da ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus suka gudanar a Nishar a farko farkon watan da muke ciki ministan harkokin wajen nijar ibrahim yakubu ya kara jaddada wannan aniya ba kamo mutane ne za a yi ta hurgaɗo su a ba tsoro ba a'a mun yi wani tsari tsarin nan da muka lissafa zai wajen miliyar 660 na mu kasar nijar deja a yanzu ma sun taimaka wajen miliyan 75 na euro wasu cikin tsarin na a rage wannan matsaloli. to sai dai sai da abdu na kungiyar alternative na cewa a maimakon matakin kafa wannan cibiya ya rage kwararar 'yanci rani zuwa turai sai dai ma ya kara haifar da wata matsalar ta daban wannan kuɗin da za a zuba musan da kuɗin nan nosala ba a iya a ce tahiye-tahiyen na an hana shi na harko dai mun san da ƙasashen nan na europe sun yi sun yi sun yi iya kokari na a ce sun rike frontier insu sun kasa sun yi wata hamsha service wanda ake ce ma frontex wanda suka zuba ma makudan kuɗi kuɗin da suka hima a ce budget in sojojin niger na hana 'yan bakin hauren na an kasa yanda ya zamanto ita teku ta zama kamar in ce makabarta to in ba mu yi hankali ba da zai zama haka nan wannan cece ce na batun hana wa 'yanci rani tsallakawa zuwa nafiyar turai na ƙara ƙarfafa ne a wani lokacin da wasu rahotanni suka bayyana cewa wani jirgin shawagin ƙasar amurka ya hango gawawwakin wasu mutane kimanin takwas masu ginar zinariya a dokar dajin hamadar sahara sakamakon lalacewar motar da ke ɗauke da su a wani wurin da ke tsakanin arlit da iyakar ƙasar algeria sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Sulaiman mana Barma. A ƙasar Ghana kuma yanzu haka an fara shirye-shiryen babban zaɓe. Cibiyar Raya Dimokuraɗiyyar Ƙasa da ake kira IEA a takaice takan shirya muhawara tsakanin 'yan takara, amma ga dukan alamu jam'iyya mai mulki ta NDC ba ta shirya yin muhawarar ba, wato yin wannan muhawarar ba. Shin ko menene mahimmancin irin wannan muhawarar a ƙasar Ghana? Tambayar da abokin aikin Baba Yakubu Makeri ya yi wa Malam Bawa Abubakar mai sharhi akan lamarin yau da kullum kenan. Ga amsa da ya bada. tasirin yana da muhimmanci kwarai da gaske domin kamar da ka faɗa kasashen afirka musamman irin su ghana da najeriya yanzu da suke dan takawa game da harkar siyasa da demokradiyya to amma yana da kyau idan kana da kyau sai ka kara da wanka wato sannu a hankali irin wannan muhawara da ake shiryawa yana wayar da ko kuma yana jawo jama'a su hankalta su fahimci idan an ce mu demokaradiyya me ake nufi da demokradiyya idan an ce gwamnati me ake nufi da gwamnati idan an ce manufofi wato policy kenan me ake nufi da policy ina ganin yana ɗaya daga wato tasirin ainihin wannan muhawara kenan a takaice tun wannan lokaci da aka fara za ka iya cewa abubuwan da su 'yan siyasan suke ko kuma amsoshi da sukan bayar a wurin muhawarar kana iya ka ga an samu canjin al'amura kuwa? eh kuma a'a domin idan aka zo wannan muhawara din nan sai ka ga wato da yake na faɗa maka yanzu ne aka faru sai ka ga wato kowace bangare masu sauraron muhawarar suna kokari wato su daure mu ainihin jam'iyyar da suke goya mu baya gindi to wannan shine matsalan da ake samu amma yanzu sannu a hankali mutane sun fara ganewa a'a ba jam'iyya za ka duba ba aini aikace aikace ko kuma manufofi da ake aiwatarwa shi ke da muhimmanci To bari mu duba wato muhawarar ta bana da ake kokarin shiryawa sai dai jam'iyya mai mulki da alamar ɗan takaranta ba zai tsaya ba wato shugaban kasa mai ci a yanzu kenan. eh to kaga da kamar kasashen da suka ci gaba ne shakka babu zai yi tasiri kwarai zai shafi ainihin ita jam'iyya mai mulki wato ndc kenan amma kamar da na faɗa maka ko da ndc ɗin jam'iyya mai rike da mulki ta je wannan muhawara wasu wanda suka yi niyya ko menene ita da za ta jefa ma wanda kuma suka yi niyya duk abin da ke faruwa ga npp npp da su amma gaskiya akwai bakin ciki kwarai da suke ainihi jam'iyyar da ke rike da gargaban mulki kuma ga zaɓe ya zo kuma ga abubuwa na faruwa kamar taɓarɓarewar tattalin arziki watakila ko shi ne ainihi wato masana a cikin jam'iyyar suka shawarci ainihi ita jam'iyyar ta ɗan jami'a jikinta abin da ni nake tunani kenan bakin ciki na game da ita wannan muhawara wato shi ne. wato an takaita cewar idan jam'iyyar da ba ta da wakilci a majalisa ba ta da hurumin shiga wannan abin nan muhawarar to wannan ita ce damuwata da kamata a yi a ce duk jam'iyyar da ainihin ita hukumar zaɓe ta ba wa rajista su a bata dama ta zo ta baje hajojinta ko ta baje kolinta domin mutane ake wa talla kuma ainihin jama'ar ƙasa suna son su samu gwamnati mai adalci adilan gwamnati to saboda haka wannan muhawara da za a yi wato kusan npp da ndc ne wanda yi nake gani a fahimta ta kuskure ne in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani ku yi adali Malam Bawa Abubakar kenan mai sharhi kan lamuran yau da kullum a ƙasar Ghana. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da na da Profesa Baba Gana Abba Gambo. Shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. To kamar yadda na yi muku alkawari a makon jiya, a yau za mu ɗora daga tambayar da na yi ma Profesa Baba Gani Abba Gamba cewa shin ko akwai wasu dabarun da za su iya ara daga manoman Afghanistan ko na Siriya ko ma na Falasɗinu? Waɗanda ke ci gaba da noma duk da irin rigingimin da suke fama da su jiddin wala hairan? Abin da ya faru mun ce wayanda suke cikin kam kam 'yan gudun hijira ɗin nan. Muka ce a koya musu koda irin yadda za su ta da ɗan aleho da ɗan tumaturi da ɗan albasa haka a cikin inda suke camp ɗin don zai musu abu guda biyu na ɗaya kuma zai taimaka abincin da su da kansu suke ci wanda gwamnati ke bayarwa na biyu kuma hajiya idan mutum kamar yanzu an ce an kore shi daga garinsa akwai abin da ake cewa turance trauma to idan suna ɗan shuke-shuke suna ɗan harkar noma ɗin nan muka ce ɗan trauma ma Allah Ubangiji zai sa ya ɗauke daga gare su to mu dai mun faɗa amma fi sabilillahi manya ba su ji ba kuma yanzu da nake gaya ciki wallahi duka ciyar da su ake dan abin a cikin kashi ɗari kusan kashi casa'in duka manoma ne dukansu duk yaron da ya kai shekara bakwai shekara biyar ma wansu sun fara fita noma hajiya a karkara kowa ya sani mata ma duk suna fita gona mu wurinmu maza ma duk a gonan suke ba wani sana'a banda noma wanda mu muka sani a borno hmm. yau aka zo aka waye gari duk aka kore su daga ƙauyukansu suka bar gonansu suka bar kayan nomansu da sauransu aka zo duk aka saka su kam kam kam kam dinnan da nake gaya miki da yawansu secondary schools ne lekol lekol manya manya wanda ke cikin maiduguri yanzu lekol lekol manya kusan goma sha tara su ma yau shekara uku ba su yi karatu ba wannan kuma fanni daban ne So abin da mu muke faɗa kamar yadda ka faɗa a Afghanistan da sauransu ɗin da sai gwamnati ya shigo da wuri. Yana shigowa sai a ba su ire-ire na albasa, tumatiri, aleho, ajiye aleho wanda muke da shi yanzu idan aka saka bayan kwana ashirin da ɗaya a yi miya da shi. Kubewa, tattasai, wayannan duka abubuwa ne wanda a cikin makaranta za a iya yi suna bayi suna ba da ruwa sai ma su tallafa ma irin abin da gwamnati ke musu. za su su samu kayan miya idan aka samu tumatiri aka samu aleho aka samu albasa har kin san miya ya haɗa yi sosai kuwa sosai kuwa to kuma trauma ɗin zai tashi idan muka duba za mu ga wannan sabuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari a najeriya tana ta magana cewa za a harhaɗo da martaban noma a najeriya eh to a na president buhari ina son shaida miki Allah cikin ikonsa ni da muke magana da ke ni ne mai ba gwamnoni talatin da shida na abu na Najeriya shawara. Ni ne consultant ɗinsu a fannin noma kuma nake son gaya miki akan cewa can sama kololo kwanaki mun yi taro har da shi shugaban kasan da kuma mataimaki shugaban kasan da gwamnoni talatin da shida inda aka ba da kasida. ni da kai na sun kira ni na ba da kasida ministan agriculture na Najeriya Chief Audu Ogbe ya ba da kasida kuma a ƙarshen wannan taron abin da muka faɗa cewa muka yi state talatin da shida ɗin nan kowane state ya san irin abubuwan da ke tsira a cikin state ɗinsa tunda sun san yanayin state ɗinsu kamar yanzu misali hajiya idan za a yi maganan abin nan irish potatoes dankalin turawa da ake faɗa ɗin nan kin san sai wajajen su jos da sauransu kuma idan ana maganan doya za ki maganan wajajen su imo abia da sauransu kun mhm. kuma za ki maganan shinkafa dole ki kama sunan kebbi sokoto argungu da sauransu to shine muka gaya ma kowane gwamna akan cewa ka koma gida ka duba a cikin state ɗinka abu guda biyu wanda su ne ake shukawa sosai sai a mayar da muhimmi akan abin nan guda biyu duka kuma an yadda na biyu hajiya ina cikin mitin din da shugaba mataimakin shugaban kasa professor yemi osibanjo ya ba da kasida policy abinda ake cewa governmental policy oda na gwamnati akan cewa daga disamba watan disamba na shekara alif dubu biyu da goma sha bakwai za a daina shigar da shinkafa cikin najeriya ko da kwaya ɗaya ne to a nan an samu sukuni dukka muka ce to tun da aka ce za a daina shigar da shinkafa akwai gibin da aka cire gibi kusan ton metric ton miliyan ɗaya da kusan ɗari takwas a za a samu a kaka za a samu sai gwamnan kebbi da gwamnan sokoto da gwamnan zamfara wallahi suka ce su wannan gibi su za su cika gwamnan kano ya ce ni ma ina ciki gwamnan kaduna ya ce gwamnan niger To yanzu da nake miki magana harkan shinkafa wallahi hajiya gadan-gadan. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ci gaba da wannan bayani. Yanzu a madadin Profesa Baba Gana Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham. Ni ce ta taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. sai an jima mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda yau zai duba halin da ilimin najeriya ke ciki bayan mulkin muhammadu buhari na shekara daya. a gaida halima jimarau agogonmu a nan birnin washington dc yana cewa karfe 11 da minti 26 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. za mu faro ne da wannan sako da ke cewa rikicin shugabanci da ke damun jam'iyyar pdp ya nuna pdp na cikin hali na neman ceto tun da yake mulki ya yi musu nisa dole ne su samu rikicin shugabanci sako daga matar hakilu safara'un zamani almajirawa malumfashi sako na gaba na cewa musantawar da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya yi na cewa yana gudu daga najeriya zuwa wata ƙasa saboda zarginsa da ake yi da tsohuwar ministan kuɗi na zamaninsa ngozi na yin sama da faɗi da makudan kuɗaɗe har naira tiriliyan 30 to goodluck ka sani ko ka gudu ko ka tsaya ka san dai gudu da mali baya hana yin bauta daga hamza galadima birnin kebbi kokarin kyautata rayuwar 'yan gudun hijira da hukumomin wasu kasashen waje ke yi abu ne da ya dace kwarai ganin yadda hakan zai taimaka wajen rage matsin rayuwa da 'yan gudun hijiran ke tsintan kansu a ciki sako daga aliyu ibrahim sharif gashuwa wannan saƙo na cewa voa hausa don girman allah ku isar da kokinmu ga gwamnan mu na jihar jigawa alhaji badaru abubakar talmiz da ya kawo mana ɗauki a garin doko ƙaramar hukumar garki saboda matsalan ƙarancin ruwa da muka tsinci kanmu a ciki sakamakon lalacewar da injin ruwanmu ya yi na tsawon kwanaki daga mutawakil gambo doko sai kuma wannan saƙon da ke cewa assalamu alaikum muryar amerika hakikan yaba wa gwani ya zama dole ganin yadda sojojin najeriya suke fatattakar 'yan kungiyar boko haram a dajin sambisa muna addu'a allah ƙara basu sa'a wajen murkushe wa'annan 'yan ta'adda daga ismail ahmed yalwa nguru jihar yobe To madalla kafin mu yi sallama da ku a shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice. shugaba barack obama ya faɗa al'ummar ƙasar vietnam cewa su da amurka sun hau kan wata sabuwar turba ta tafiya shekaru 100 tare obama ya hasashen cewa wannan ziyara da ya kai vietnam za ta karfafa dangantakar kasashen biyu ta tsawon shekaru masu yawa to sai dai kuma ko wannan dangantaka tsakanin tsoffin abokan gabar juna za ta yi karfi ko a'a za ta dogara ne kan wanda zai gaji kujerar shugaban amurka daga hannun shi shugaba obama a watan janairu mai zuwa yau talata da asuba hukumomin kasar girka suka fara kwashe mutanen da suke zaune cikin wani sansanin 'yan gudun hijira na jekanayika da ke idomeni an tura 'yan sanda akalla 400 zuwa cikin wannan sansani wanda yake dauke da 'yan gudun hijira kimanin 8,400 hukumomin girka sun ba da tabbacin cewar ba za a yi amfani da karfi wajen kwashe 'yan gudun hijirar ba Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yayin da hukumar AFCC ta Najeriya take yaƙi da manyan masu cin hanci da rashawa, ya kuke gani za a yaƙi ƙananan masu cin hanci da rashawa da ke kan tituna da sauran wurare? Abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan a shirinmu na dare in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Bell ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.